بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب سكوي غاغدا كراتيا zushibeguni cibo تشيبو برغدوني ganin social بركودم bai ga cimci na suku fagen bai yi babu fadlil ilmi babu da ne ba za yi na da ilimi wani عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت القلع والعشب القثير وكان منها جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسكوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا فذلك مثل من في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فألم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه البخاري ومسلم abu musa radiyallahu anu wega ga tushe soko sallallahu alaihi wasallam ga yi kidi masalu ma ba'athani allah bi kutum ko ce na so ci tumbeyi tumbeyi min al-huda ya bawuna wal ilm to ilmina wi ka masal ghayfin kutum ko ce le asaba ardan ilina du fikin nan fakanat min ha ilimbe daga samo yakin na kin ja fi kakai fakanat min ha minikin ne le duke na ta'ifatun tayyiba adika sandoci na yi kin wangina kabilatul ma kin yanu wafin fa'ambatatil kala umagwani tiya gore kin wangina na go walbaladu tayyibu ya ruju na batuhu bi izini rabbi kin na gena wato wajo layin zuci tiya wangi wal ujbul kathir a shaga egwu danyi ni tiya kin na ile wuna wa kana min ha ai mini kin na ile wuna a jadibu ade ka sando cina yiwu kin na ege yin gicha da wuje kin wangi an sakatil ma'a wani wakan jiji lakpanti wuyo yole wuye ya nunu tago an sakatil ma'a nuwale na kinu kan jiji fa na fa Allah bi an nasu kuce nuna laji na wani amfani zaife bai ne to da amfani yi fahimta ko wani shi jiji a fai di amfani fa sharibu min zai ji zaife fina. wa sakau aje zai ji fe la ya dabba shi na wa zarau aje fai ji la nu wannan anono na e pa irrigation mo na wannan ko a fe to be botki da fila ta ko be injini anjin ladabu fe di nu wannan da fila ta wa zarau da wani a fai de la nu wa asaba ta'ifatun minha a caga alien na ke ndi kafan da cibe wa saba ta'ifata minha alien na da ke ndoci mina kura inna ma hiya qi'anun da na wuce ne le da na ki an? da na kice yake an ga ila tumsiku ma'a da na na ile ga ya te wa tunuwa ile na duna wa tunuwa wala tumbitu kala'an umma yake ni wa ni wa ju je yun je ya party de na wani ko nu e shite party won pon pon ya la panti nu e pon yun pon ya umma yake ni wa fadhalika nga party ma ju ni go party fi we ni go ni mm ba ni ke ana yi ke dai na launar ku wurin yi gwayo yau wani yi gwa wu mai ke jigi wani kano waje ja gafa zalika mislu man fakwa fi dinin la gato to za na wai kuton kwaci ya zai ji katuna za farko da wani wani fa'u ma ba asanin lahu bihi ina sokotun muhammadu tun bai yi na caji wa amfani na fa'alima wuje katun wa allama mawu katuna wa dini ke mai lauza wangi shi za farko na wani ga wangiyo na fili mai nigona wa yau ko ga wa matsalu man lam yarfa bi zalika ra'san wa malikutun kuciyar zanen lati bi alamar wuciya na yi bi manan wunci katuwa wunci wa ibi nan gana waje na gawa ke dewo wa da buye katu tuwa majija na gama na wa da zan da cewa gawa matsalin man lam yarfa bi zalika rasan amma wale zai lati bi lamarin na yanayi wunci katuwa walam ya hudallahi allazi ursiltu bihi umake go umarke gobawai tuca ni tumi tube yana tun gole zan na je kutun ku ce kiyo ki an wadda amfani nuwa ko umar yin yi gwa kan nuwa jiji zan da ce bai je amfani umar ke yin yi gwa na dabba jaje gina ke ga yawon fuska farko biye ba ci kwata alkhaira yau kin ya lafi umar yi go gole ya da amfani go umar hun yi gwa ma wani wa kajiji za wange da amfani ko to dabba shi allahu akbar a bai ke je tonu wannan nunube amma zai tace su bugu zagu baba na yi zai ja katu ja mai jizo an yi amfani bai katu na su kwatu mutu ne amma zai tace na gaiki ano kin yi wani kanu sha majisha umake ni gwanu to wani kwaton kwaciyar zai ji katuwa inda ilimi addini to na wato mu wai wona wuji damuwa tun lobi wa wallam yakbal hudallahi ga ni man shi ga wushi to ba to ije ba so ku su be kiyaci ne jama'a ji falla ilimi dai wadana wai kwatun kwacin yake nan yago za wangi ce da amfani ya ne eh, ce nan ko kin na kano je za wangi ce da amfani ya ni na shiga manyan wani na shauga wuza wangi ya dini na gafe jigin amfani mai yau ciwon mu ya wayo su kwayi sai a عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya gina يجي ya gina a soto shube bayuyu ga ga ci isa kusan lallawa ga inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an so cha go ilimi za wangi shin ga ilimi gwajewa ko kolwa ji wani yantabihu minan nasi ga man dana ya go ilimi biyu nga te ka tun ebe ma man da wani nga te ka tun bi ga wuya ci ga so ko go ilimi be za wangi ji ne a'a pa kici ga go ilimi o no walakin ya kubidul ilma so ce Allah ilimi lakin bo bi kabdil ulama ibe gugu ya rayu man shi hatta idza lam yabqa aliman asara a jigu abede man biya ga man shi na be ka tun ta shari'a so koyi abe keke tikin bo ba ittakhadha an-nasu ru'usan juhala wato ittahaza nasu zawangiji zai ja la ga manjina a yi ru'usa zai jige na juhalan a fi jahili shi nan wani gwakwati shi ji kyayo jahili shi ko fasu ilu a tafe ni zai ja ga lati shi nan nan ya e ti gan adini a jau maimakon ma ti shi ji kya gomi ga hatta katon hatun ba gana fa aftau bi ghaira ilmin a ya fatawa ya yi tiya jahilcin ya fatawa babu ilimi fadallu a tutishin naji a ga agni wa adallu a shafe ni zawon giji a aje tishi ga aje dalun modillu musu ajin mai ke gizari da wani wa ga wuce an ga yadda gidan yan wuta guji amma kice fatawa na wake ya zai ga ya kwaci na wani ya ci jayo ce wani gole ya zaga wake yadda na wani hadisa al-buhari bai muslim ke ga wayo lokaci bai da wani nan man na jajin ya mai ilimi na bai da gobe a e ba san ci ya bai ke e ba san ci na jiga mura wangi ya bai laga manjo kusi bai ke ya ci ne sai babu yin gudun gai fallu salatu ala nabi babu na ji bayani a yi tiyan falla na jihar salatu jin nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam عن أبي محمد كعب بن الأجرى رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم daga أبو محمد muhammadu kuni yi da wani ainihin sunuyi ka ujira sakube bayuyu unga nga kharaja alaina annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad betti ya bedan ilani fondoci annabi betti ya bedan ibai ji majalisi ubona fakulna ya rasulullah ife ga iga ya otu soko kada alimna kaifa nusallimu alaik hakika ide tutu yake ndo ne ya ji sallama jina igawa obe kendo ya so mi sana ike wuce fa kaifa nusalli alayka as-salatu natu sokwacin ga ya ayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslimana ile ke mi sawaye ke aminci bayawai amma yi tekin da ya ga salatu jina wannan fa kaifa nusalli alayka ke ga emi sa sahaba lo ba nabi kiyo assalamu alaikum mun ji kiyan kura la ila ila to da na kile a nan idan ma wa misa amma yin as-salatu sai da jayewa kulu allahumma salli ala muhammad man yayi su kwazo ba mun ganganga yayi lo madina ade zai wuce ku annabi na kila ya tuba ga yayi ya kura <laughs> ga mun ga sa annabi mi <laughs> yẹtun baaga tiwọn anabi gẹ́gẹ́ bá lóòrò ni wọn mọkùnrin alo wọn maza tiwọn ya <laughs> daga a gawa kinkiti kin kishi edi ci na <laughs> zai je wọn anabi cin ga wani ji baaga a mayan wuce hannun asalatu zai je yawon a tun a fi wumin bari assalamu alaika ya rasulallah satellite wale da kasar laga ku mafi cin le satellite mai wazalo lokacin magribi ka ba sai ba kabarin ɗan kwana jajin raga-raga in ba nan a sai ke yi gan lokacin magribi assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasul ai mi sana nabi muhammadu wuyi je wani hannun sallallahu alaihi wasallam ai mi su wani adin a labi ya yi je wani ai sa gimi aljanna je a ciga yago e ti cin ya luman nan amma yi ga yi da bukata na na sai fiye sun da kwai je na'am kulu allahumma salli ala muhammad ga kulu gaga allahumma salli ala muhammad allahumma ya wato ci salli ala muhammad jiya salatu ya nabi muhammad wa ala ali muhammad umarjun ya zama ya nabi muhammadu shi kama Sallai ala ali ibrahim kin da na ya zama ya nabi ibrahim wajinan innaka hamidun majid oga yi suna wuye go kwata na majid oga mawucin kwata allahumma barik ala muhammad su ko albarka la da sha ne annabi muhammad wa ala ali muhammad wa albarka laudan zama ya nabi muhammadu kama barakta ala ali ibrahim kin da nola albarka da zama ya nabi ibrahim majina innaka hamidun majid wa ga yi suna wuye go kwata na oga mai suna wucin kwata na رواه البخاري ومسلم عن فضالة بن أبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فضالته أبيد قال na sami a samiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wani ta yusufu sallallahu alaihi wasallam a to samiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam wa min su zaba gindo ci da ruhi salati ya ba duwa da sallahu lam yumajjidillah in wasu kwacin bai zo kafi ci aduwana wa lam yusalli ala nabi wujen salatu ya nabi kafi ci aduwana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي فيغا وعجل هذا ظنادي ثم دعا ونبي فيو فقال له فيغا بيوين او لغيري كو نبي فيغا بزاندو تشنا شبوني فيغا بزاندو تشوين اذا صلى احدكم زاندور من يبو غابي جي صلى فليبدأ بتعميد ربه ولو شاء ganibe ebojin ya toci wani subhanahu wa suna lita sai na wasana wa alai ganibe kinkin ya toci wake toci sun mai tsalli ala nabi zamdoro ga sallar jimini yabo wuce bai ji da ya toci bai kinkin wani kan gagan cucu da salatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam sun ma ba bi ma sha zuma kinki tsocho zuma ya boje tsocho zuma salatu ucu ba duwa na gaba wani ba bi ma sha ne na gaba wani wa abu dawud wa tirmidhi ke ga ga ba duwa dajin tsoci etina wajin a na subhan alhamdulillah سبحان الله والحمد لله الله أكبر الصلاة هذه الشذو باب فضل الذكر باب ناني بزيتي فلا يتيتو چونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ذان دون غجق لا إله إلا الله وحده لا شريك له ada yi wuce beboriyan sai toci wa da hugugi wala sharika la hudu lamba lahul mulk ugan mulki fata wa lahul hamdu ugan wuyan bu fata wa huwa ala kulli shay'in qadir uga yi tuno da iko en doro na fi yawmin miyata marra zan doro gugan zo shi tunan ka natlawo adlu ashara rika ka natlawo adlu ashara rika hakika uga feyu yiri lada ya zai lu rakaba jamu ya ke rika fakku rakaba lu shi gwagi a yi wulada ya zai lu shi gwagi na adadu gaji daidai bai zai ji giyan allah akbar e ga min na nawa na a yawai lada wa gaji daidai bai zai lu shi gwagi ne wa kuci ballahu mai ato asana a ma lada shi tsoro a yau lada shi tso wa ya anu mai ata sayya'a a filefi shi tun ya yawai wa na lawo kirza mina shaitan a zikirin na magafe ta yawai kirza na wani mina shaitan daga bagun shaitan mu yau mawu zalika ba kofin wujen hatta yi har harbi na washilozu ne ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء bi? zandoro ma bebe yiriya na so bebe yi na illa rajulun sai zaba yi na amina aksara minu lotun guru na gauna bi ma na ga iri na ga yawa na za wuce ga je falla iri wa wa qala man qala subhanallah annabi ke gabe ga zandoro ga diga subhanallah li ta tulu fi wasu wa bihamdihi pamba be bu jiwi hamba gani be buyi fi yaumin ogu gaba kufon doro mai ata mara zuci tun fotot papa yawo etun bi cicin waje a etun bi cicin zaga a gofiya wa in ka na mitla zabadil ba ka da wọn dokun mitla dojiyar zabadil ba fitan fiye du a gofiya yi ibo bigayen subhanallah wa bihamdi yi na ogan zuci tuna su gujen ci ya yi arzikin يتون ذكر النجم رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوض دبر الصلوات بآه الله الكلمات اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض الأم وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري دعنا بساده يا أبو وقاص وصوت شبيب ويوغان قلتي سكو صلى الله عليه وسلم وفي يتعوض وادو في وسط دبور كل الصلاة زميان dubura salawati zumaye salla da yawon layin kalman bi gamin nashi gayi annabi hadi ufe ga allahumma inni a'udhu bika min al su, ko sami gani be dasi wal bukhli bai bote wa a'udhu bika me wasu sabi wa min an uradda na miga ga ila ardal umr da rayuwa ya ibada rayuwa kisi ne ba wa ku kutuko bana lamari waye biya ne zan do kawo biya bojin obe yin zakan yi kera rayuwa ya gbada wani an ka da yanzu na kawo a sanar safili na na wani kusu ibe kya ce ne ɗagan waya zan do shi tukwa ya mito biya a'o wa unzu bika min fitnati duniya su kuta mai gan da na ijele ga ya su gan ijele wa a'udhu bika min fitnatil qabr so ko tsami be sunayen kwashe hadith al-buhari babu tarimi tazibi bin nar babu dana ne ji bayani yayi fiya haramu goya ajiza azaba be ne alita so azaba عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرا معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تارش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذا بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد أخرقناها فقال من حرك هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود daga ba abdullahi ya masu da radiyallahu anhu ga ga ya fi famba bai tuji sakwai sallallahu alaihi wasallam fi safarin daza fanta na kare hajjiti ya nabi cewa cike da agwa daji fara aina humara ichile elun da ciji ma far'an ato ile elun da ciye ma far'an elun na wibe gigubai fa har na farkai ha in yi guba ba na yi ciwon fajatil humara ilun na dai be tarishu ilun na ji shagala fi lagwafa agwagiwe kendo dai gibi shaga saye wale kendo na ji shagala na fi jikin wa fute zana to a ci aga yadda na ilun na liyaye da gigubu ina kun ji shagala sai da kyanwa fufiya na annabi shi daga gwadon ba faja annabi sallallahu alaihi wasallam fakar annabi dai yayi bi na eludan baku bone annabi fe ga man faja aza bi waladiya zijin na shagala ebo ubo ruddu walada ilaiha ya giwu da ayu ya giula ayo wuce da yawa gwa wara'a karyata namlin yana lala hadisin na birnin na yi ga haramu yana ji alita su kuwa zaba benin wara'a karyata namlin annabi fili emiye wura biyaye efuwa yin zuzun gizi wale emiye gane wani wakon a ya tumi a ya foli gaba ya fi zungizi ba ya kafi na kada kara kana a le da na wuce yana iya udana le da na zungi ya yi udana dole annabi teka na ilotun nana kendu le yi lokaci na yin wallu na na wule bai tun idan hali wuce fakal annabi fake bingan ga man haraka zahi zidda ya mi wuda biyan na jina kulna nano yi fe gayyo wani ya wuce su ko kala annabi ga inna hula yan bage an yi azliba min na ugbo yana jin alita su ko azaba mai naina ne illa rabbun na sai dai tsotso na jina na mutadi ujin alita azaba mai kiyan bai na amma na wuji su ko a jin hadita soko azaba benaina hadisa abu daud babu tarimin riba to yi ga bayanin na giya mu daga lokacin da benin gurgudu ne ganin social kudu bai ga cimci na saku fagen bai yi ba na kala kuma ga hamdik la ilaha illa anta a